Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma sittin A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Um, ni Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar Odawa. Makiyaya waɗanda ke shiga gonakin manoma su ɓarnata kayan amfanin gona. sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na sarfila hashim gumel har ila yau muna tafe da sharhin jaridun kamaru sannan kuma sai sakonnin da ku bar mana a kan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri 'yan majalisar tarayya suna zargin shugaban amurka donald trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishige ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 katsalandan a madadinsa bugu da ƙari 'yan majalisar democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar republican da ya fito baro-baro da kuma yin rai domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa adam shif ya faɗawa manema labarai a wani taron 'yan jarida cewa idan majalisun kasar amurka ba su ja kunnen trump akan neman wata kasa ta yi wa zaben amurka shishigi ba to an buɗe hanya kenan domin wasu kuma su aikata irin hakan rashin jituwa tsakanin shugabannin amurka na wato shugaban amurka donald trump da na wato faransa kenan emmanuel macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato suke halartar wani taron koli a birnin london a wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintoci 40 shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar nato da batun ta'addanci da kuma mamaya da turkiya ta kai wa arewacin siriya sai kuma batun janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da rasha shugabannin biyu sun gana sa'o'i kaɗan bayan da trump ya ceceki macron akan wani jawabi da ya yi kwanan nan inda ya ce nato na fama da rashin alkibila sakamakon raunin shugabancin amurka trump ya kira jawabin da macron din ya yi da zancen banza yayin da shugabannin biyu suka zauna domin tattaunawa trump ya yi wa kasashe mambobin nato wadda suka gaza cimma sharuɗan nato wurin ba da kashi biyu cikin ɗari na kudaden shigar ƙasar a kan tsaron kasashen kashedi cewa za su iya fuskantar jakunni ta hanyar cinikayya wannan kashe da ya sa macron da a halin yanzu yake ba nato kashi daya da digo tara cikin dari na kudaden shigar faransa ya mayar da martani ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar boko haram da 'yan aware na yankin ingilishin kamaru din wanda suka ajiye makamai shekarar da ta wuce amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin kamaru yana hana mayakan da dama ajiye makamai kwamitin kula da masu ajiye makamai da gyara halaye ya ce bara 'yan tawayen yankin ingilishin 130 da kuma mayakan kungiyar boko haram 122 ne suka ajiye makamai aka kuma karbe su cikin al'umma ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun zargi ɓangarorin biyu da suke yaƙi da 'yan awarin kamarun da ma sojojin da take haƙoƙin bal'adama shugaban kwamitin gyara halaye na ƙasar francis fayi yango ya ce suna ƙara ɗaukar matakan tsaro a cibiyoyin sauya da biyun tsofaffin 'yan bindigan ya ce ba su barin wani ya shiga cikin shirin gyara halayen kana kuma ya bar wato cibiyar daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na amurka sun sun ce nasarar da gwamnatin trump ke samun wurin dakile yaduwar cutar kanjabau kafin shekarar 2030 ya tsaya cik cibiyoyin yaƙi da cutar da kuma ba da kariya ta cdc a takaice sun ce ana samun sababbin labaran masu kamuwa da kwayoyin hiv wanda suka kai wato kimanin dubu talatin da takwas a kowace shekara kwayar hiv ita ce ke kai mutum ga kamuwar da cutar kanjamau cibiyoyin cdc sun ce farfatan amurka su ne ke kan haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar hiv sau bakwai kafin wato fiye da ainihin bakar fata da kuma hispanic za su kuma samu maganin prep e wanda zai rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar hiv ta hanyar jima'i inda kashi 99 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar cibiyar cdc ta ce kashi 40 cikin ɗari na mutane da ke dauke da cutar ba san cutar na jikinsu ba cibiyar ta ce ta kira ga kowa ya je ya yi gwaji na wannan cutar kuma idan ya gano yana da cutar to ya fara shan magani domin yaƙi da ƙwayar cutar labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar udawa makiyaya waɗanda ke shiga gonakan manoma su barnata musu kayan amfani har ma sukan yi fyaɗe su kwacewa manoman kuɗaɗe. Udawan sun bullo ne a ƙananan hukumomin Akko da kuma Yamaltu Deba. ba. wakilin murya amurka a bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da karin bayani kamar yadda bayanai suka iso gare mu daga mutanen da suka ga irin barnan da udawan suka aikata ya faru ne a ƙauyuka sama da goma wanda bayan lalata amfanin gona da shanu kan yi har ila yau sukan yi fyaɗe da kuma kwacewa manoma kuɗaɗe da kuma wayoyin salula muhammad sani wani ganau ne ya yi mini ƙarin bayani a hira ta da shi ta yawar tarho. To amma bana sai abin ya canja salo kuma sai suka shigo da wani irin fuska. Domin sun shigo suna cutar da mutane suna cinye amfaninsu kuma sannan ba su barin su. A yau din nan abin da nake gaya maka akwai matasa wadda yanzu haka daga bangaren lemo da suke asibiti. Akwai kuma waɗanda na san da yawa amfanin gonansu duk ya riga da ya lalace ba mu san ya za su yi a wannan shekaran ba. zuwa yanzu kuma har yanzu gaskiya abun bai tsaya ba ana yi kuma na tabbatar maka akwai mutane da wanda yanzu hakan nan abun ya faru da su ce da dare a musu barna akwai rauni har ma da sara da cire kuɗi a aljihun bawan Allah da kuma kwace masa waya don ya faru da kani ga tsohon kwamishinan lafiya a garin daɗin kowa wannan abu mu ga ne mun je kuma mun gaishe shi a asibiti Maji Dauda Batari shine kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar Gombe ya yi bayani a hukumance kan batun a hirata da shi ta yawar tarho. Na je gwana mun saurari ba zai daga shi wajen sarkin gwana. Na je da ba mun saurari bayanin su na kuma je shi daɗin kowane da na gaya ma sarkin ya masu muka yi magana nan. To shine su yi iyakan kokarin su na fatakakar da su makiyayen musamman ma wayanda suke na cikin ƙasa na namu. su kuma su taimaka wajen samun waɗanda suka fito matafiyan nan a ce don Allah duwa na a haɗa su kada su yi taɗi wa mutane samu su fice in na fita ne to amma ka san yadda aka yi ba rasa ɓata gari Yau, a cikin su tunda suna da yawa kuma in sun ga inda mutane za su gan su kuma su bamu labari sai su je irin ƙauyuka da suka inda yana da nesa to shine halin da muke ciki amma yanzu ne da yake ma magana muna magana da jami'an soja tun ba ga brigade kwamanda da kuma eh, gp da all the security agents muna magana cewa ga abin da yake tafi domin magana sukan je wajen don su tabbatar wani tsohon shugaban karamar hukumar yamal tude ba da ya fuskanci bala'in udawa a lokacin da yake mulki ya shawarci gwamnatin jihar gombe da ta hanzarta kawo zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a yankunan da udawan ke tu'annati sunana haruna muhammad saman jabawa deba tsohon shugaban karamar hukumar yamal tude balhar government dole gwamnati ta tsaya a wannan haraka ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka wata watan biyar watan shida watan bakwai watan takwas watan tara watan goma ya fara ɗiban amfanin gonarsa rana ɗaya a zuwa cikin gonarsa yanzu kama abun najiya ya yi tsamari ha ana fyaɗe ana kwace waya ana kwace dukiyoyi ƙuda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata ina jin hankalin gwamnati ta ɗaya ta yi ɗayan daka ya yi gaggawa kawo zaman lafiya a ƙaramin hukumar yamma ba da akko da kwami da sauran lokacin da na riga a kan makiyaya mun na manoma abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a Najeriya. a gaida abdulwahab muhammad kafin mu ci gaba ku shakata da wannan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe biyu da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum bayan taɓo ƙalubalen da jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ndlea na najeriya ke ciki na yin amfani da makaman da tun yakin sa aka yi odar su wani jami'in rundunar kiyaye lafiyar farar hula mai suna ibrahim mai gari daga ofishin rundunar jihar borno ya shaidawa shirin ciki da gaskiya da ƙyar ya kubuce ya shiga abuja bayan zargin murƙushe masa haƙi da kwamandan rundunar jihar abdullahi ibrahim ya yi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. jami'in hukumar na kiyaye lafiyar farar hula ta civil defense mai suna ibrahim mai gari ya ce a wani lokaci sai da aka yi masa dukan kawo wuka da sace iskar tayoyin motarsa har ma sai da ta kai ga an ɗaure shi da sarƙa tamkar wani fursuna labarin da muke da shi ibrahim mai gari ya kai korafi hedikwata hukumar da muke ta kokarin jin ta bakinta hakanan ya kai korafin majalisar dattawa gaban kwamitin harkokin cikin gida kwamandan rundunar na borno abdullahi ibrahim da mai gari ke zargi ya shaida mana cewa ba shi da hurumin yin bayani filla-filla kan lamarin amma mai gari ne ba shi da gaskiya don akwai shaidu na kwamitin binciken lamarin da aka kafa hakanan akwai kundin bayanan a hedikwatar rundunar hukumar amma da farko ga tattaunawar da wannan fili da Ibrahim Mai Gari. Sunana DSC Ibrahim Mai Gari Usman wato ma'ana Deputy Superintendent of Corps, Nigerian Security and Civil Defense Corps. Yana attached to Borno State Command. Ba mu labarin me ya shigo da ke cikin shirin ciki da gaskiya ne. To hakikanin gaskiya akwai abubuwan da suka faru da ni ne wanda yake na ga ya kamata in gabatar da kuka na ana. so actually wani lokaci a 2018 a 2017 na dau hutu da na ɗau hutu sai na tafi kano na je orthopedic hospital saboda ina da ɗan matsala na ciwon baya so bayan na dawo bisa ga takardu na asibiti da nake da shi wanda yake alhaji nasiru kamar yadda kake gani a nan gashi nan kaga ga takardar asibiti an sa wani zai takwas ga watan goma 2017 na ga likita 25 10 2017 22 11 2017 duk wannan lokaci na ga likita kuma kamar yadda kake gani waɗannan takardu duka takardu ne waɗanda yake sun shafi asibiti na orthopedic so ibrahim kafin ma mu nisa faɗa mana yaushe ne ne aka ɗauke ka aiki a wace shekara ka fara aikin civil defense an ɗauke ni aiki a 2010 yanzu kimanin shekara tara kenan wato kafin ka samu wannan matsala ta ciwon baya sai daga shekara bakwai kana aiki tun da ka ce a shekara ta 2017 ka tafi asibiti na'am haka yake so actually da na je asibitin kafin in je ma a 2017 din hutu da na ɗauka musamman a cikin fal ina na rubuta akan cewa zan je asibiti orthopedic wanda yake shi kwamandan kuma hakina ne ya bani wannan hutu na wata ɗaya so bayan na dawo daga wannan hutu sai na zo na yi apply na rubuta ina neman transfer bisa ga rashin lafiya wanda yake kaga ga wani takarda a nan ma wanda na rubuta wannan application din ina neman wannan a transfer a kan rashin nisa har yanzu a mm. shekara ta 2017 ka nemi wata daya domin ka tafi asibiti ka nemi magani shin wane ne ya bada da shawarin cewa wata daya ne zai ishe ka ka je ka nemi wannan maganin ciwon baya. Eto eh hakikanin gaskiya wannan ba wai shawara ba ne ka san mu ma'aikata kowane senior officer kowane shekara yana da hutu na wata ɗaya. So wannan hutun wata ɗayan shine na ɗauka. So actually a wannan lokaci ina da ɗan damuwa na ciwon baya wannan ya ɗan daɗe ya kwana biyu so ina ganin tunda kaman asibitin ƙashi ne a Kano wannan kuma hutu ne na ɗauka. Gwaran ya amfani da wannan daman hutun in tafi kano shi ya sa specifically a wannan hutun na nan indicating cewa zan je kano asibiti da na dawo so bisa saboda kano in nan ya dan min nisa daga maiduguri sai na nemi transfer zuwa gombe dalilin da ya sa na nemi transfer kuma saboda gombe nan suna da asibitin kashi suna da likitocin kashi da suke kula da mutane ai kaga ban nemi adama state ina ba mm, wato medical federal medical center ke eh, suna, suna da asibiti so kuma ina ganin yana kusa da gida ko da wani abu ya taso ma zan iya gangara in karasa gida so shi yasa na nemi wannan na rubuta wannan application so wanda ya nuna zuwan ka kano wato ba a gama yi ma magani bayan naka bai gama warkewa ba bai gama ba don an yi ta bani bukin na yi ta komawa kuma so bayan wannan shi kwamandan din bai ba da approval na cewa wannan transfer nawa bai sa mishi hannu ba wato ma'ana bai sa hannu ba a dalilin haka nan sai na garza ya can zonal namu da yake bauchi zone c muna da zonal commander wanda yake shine yake kula da adamawa gombe maiduguri yobe to da na ya wurin shi na gabatar da koke na bisa ga takardun da na gabatar sai ya amince aka min wannan transfer daga maiduguri zuwa bauchi shi kuma zonal commander na wannan lokaci ya zaɓa ya ce in zaɓi inda ya fi mun kusa da kano ne saboda in samu in dinga zuwa to ni kuma na amince da bauchin ne saboda bauchin ma ina gani yana kusa da gombe so ba zai zama mun da wani matsala ba so da ya ba da approval aka yi min transfer sai aka kai ni bauchi to allah cikin ikon shi ka gani ma ga wannan takarda malam nasiru ka ga shi shi transfer musamman an rubuta on hell ground aka yi min transfer tuma na kasan in an ji irin wannan labari mutum yana maiduguri za a ce yana tsoron yan ta'adda ne watakila da yake dama abokan gaban jami'an tsaro da sauran jama'a ne eh, ko kwanan nan ma an samu wasu sojojin na cewa sun daɗe a wajen suna so a mai da su inda ba a ma wahala ba tashin hankali wasu kai naka kana so ka nuna lalle kan wannan rashin lafiya ne ba wai tsori ta kai ba kwarai kuwa saboda ga shaida mai mahimmanci ga takardu nan na asibiti an rubuta maganan da nake ma malam nasiru har a yanzu magana da nake wannan ciwon ba yana dan damuna sosai duk da yake na dan samu sauki amma yakan dan taso so wannan transfer an yi min shi on health ground da aka min shi on health ground ka gani 25th of january 25 ga watan january 2018 aka mun wannan transfer so lokacin da wannan transfer ya isa hannun commandant an tura mishi a fayil nawa wanda yake kuma ya bada approval ya sa hannu kawai abun ban mamaki 12 ga watan february sai shi commandant din sai ya fitar da postin da ya fitar da postin sunana yana ciki an yi wa mutum bakwai postin a matsayin ibrahim usman mai gari dsc ops wato operation department department nawa kenan an ba ni matsayi kan in charge of idp camps as a supervisor ma'ana uh, ah, idp camps da muke da su a cikin borno ni ne zan je ina kula da ma'aikatanmu da suke waɗannan wurare akwai divisional officers saboda wasunsu akan samu matsaloli ba sa zama ko ba sa zuwa aiki da sauransu so sai na samu admin officer mu muka ɗan yi bayani ya amince ya ce to ya kamata inda hali in zauna in yi wa shi kwamandan ɗin aiki ko na wata ɗaya saboda za a iya tura ne baucin nan da na tafi kwamandan ɗin ma zai iya zuwa baucin wataran mu haɗu na ce to shi kenan sai na karbi aiki hannu biyu na ce tun da har hakki na ne wannan transfer in barin ya aikin in ya so sai in tafi allah cikin ikon shi sai na yi applying wani abu da ake cewa request and order for armen and vehicle mutane saboda yanayin tsaro a maiduguri na nemi mota da mutane waɗanda yake suna da bindiga kamar mutum biyu ko uku za mu je mu zagiya mu dawo to a wannan zagiya wanda muke yi report na farko first week report da na kawo shi kwamandan din yana cikin murna da annashuwa saboda mai ainihin indijin mutane waɗanda yake 'yan state in ne ba sa kawo mishi irin wannan report to shi kwamandan din sunan shi kwamandan abdullahi ibrahim shi kwamandan na, na, borno state wanda yake har a yanzu da muke wannan hiran shine kwamandant to ko da na je na kawo mishi wannan report ya ji daɗi kwarai ya yi murna akwai wani abu da ake cewa monday briefing kowane monday akan taru za mu jira a yi kwatagat kwamandan zai zo zai briefing namu to a duk lokacin da ya zo za a kawo magana na za a yabe ni za a tafa ana nan ana nan na yi kaman wata biyu ina wannan aiki wata rana ranar 16 16 ga wata kenan ko april april ina ya zamanto watan hudu 2018 sai na tura fayil ina wurin kwamandant na je admin na tura na ce a tura min fayil ina ya samun hannu a release letter na ina so in tafi kafin ma faɗi wannan malam nasiru zan iya kaga wasu kamar yanzu nan kaga sunayen divisional officers in ne a nan a rubuce da idp camps in da nambobinsu a nan so kowane idp camps ga namban divisional officer da sunan shi ga sunan yadda nake zuwa so shi admin officer da ya tura wannan fayil na zuwa wurin commandant sai commandant ya kira shi sai ce ba zai rilizin na ba ai na zo ranar da safe na mai godiya a kan dubu goma da ya bani me yasa ban gaya mishi ina so in tafi ba To saboda karancin lokaci idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin nasiru adam ya kaya nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya madalla a gaida sarfilo hashim gumel yanzu kuma ga sharhin jaridun kamaru za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar the star ta kasar jamhuriyar kamaru an da farkon labarin ta yake nuni da cewar 'ya'yan jam'iyyar rdpc ko cpdm su 400 sun yi wankan tsarki a jihar arewa mai nisa an da suka canza sheka suka koma jam'iyyar undp ta bello buwa mai gari domin sun fara kosawa da gwamnatin shugaba biya wajen yanda masu gidan matafin iko suke yin ko kula da su a wata jihar sai kuma jaridar la nouvelle ta kasar kamaru ta ce ga dukkan alamu dai an yi kokarin yi wa shugaba biya juyin mulki a yayin da ya yi bulaguro zuwa kasar faransa amma waɗanda suka yi kokarin yin hakan al'amuran nasu sun faskara ana ci gaba da binciken kwakwaf domin gano waɗanda suka aikata wannan aika aikas sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru an da ta shaida mana cewar ƙungiyar wanzar da zaman lafiya na 'yan kasar kamaru mazauna a kasar birtaniya sun mika wa gwamnatin landan wasiƙa domin ta yi kokari na saka ta baki a cikin rikicin bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru jaridar le ta kasar kamaru ita kuma ta ce harkokin tashin jirgin ruwa na birnin duwala yana neman taɓarɓarewa tun da gwamnatin kasar take neman kwace gudanar da harkokin na sufuri a hannun hamshakin attajirin nan dan kasar faransa bolore jaridar horizon kuma sharhi ta yi kan yanda kasar amurka take takura wa shugaba biya da yi kokari na mika milki ga bangaren ingilishin kasar mujin dai an ana bukatan zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya sai kuma jaridan economy anda ita kuma ta ce shugabannin semak masu amfani da kuɗin sefa a kasashen tsakiyar afirka sun sake sabunta ci gaba da gudanar da su da kuɗin sefa jaridar the gideon kuma ta ce tun da shugabannin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya suka gudanar da wani taron su a ƙasar jamhuriyar kamaru na ficewa daga amfani da kuɗin na sefa har yanzu ne kudaden ne suke watayawa a kasashen na semak jaridar mutation kuma ta kasar kamaru ta ce a tsibirin bakasi mutane shida ne dai suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da cutar nan na gudawa da amai kwalara amma hukumar lafiya na kasar kamaru suna kokari na shawo kan al'amuran za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa suna ficewa daga cikin jam'iyyar rdpc ta shugaba biya domin irin yadda ko in kula da gwamnati ta yi musu sama da shekaru 37 da shugaban yayi yana gudanar da mulki a doron ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum. Sashen Hausa na murar Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan suya daga Kebin Najeriya. Ina ganin abin da kotun jihar Kano ta yi na yanke hukunci akan sarakuna ni wannan abu da ta yi bai dace ba na dakatarsuwa. Saboda suna mai da hannu a gugu baya. lokacin da an ka yi miki to lokacin mai miki nake jin zafin sa da ya kwana uku insha Allah miki nan ya rage mai zogi ko da hana zogi ya rage zogi to bai kamata kuma a ƙara maka ka zuci cikin wannan mikin ba bai dace ba saboda mi al'umma sun riga sun manta da masu so da wannan ba lokacin kowa ya riga ya biyo ina kira ga hukumar jihar Kano da sarakuna da dattibawa da matasa don Allah a sanya ma wata ruwa idan ta taso a daina wani haya ga da wani tashin hankali gaskiya bai kamata kotu ki tsilla irin wanda abin da ya wuce ki tsara mai da ta da shi ya koma su abu Allah ya sa hane da sauransu. Kafin mai sallama da ku ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. 'yan majalisar tarayya sun zargi shugaban amurka donald trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 katsan landan a madadinsa bugu da ƙari 'yan majalisar democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar republican da fitowa baro-baro da kuma yin babakere domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. rashin jituwa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana a karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron nato suka halarci taron koli a birnin london a wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintoci 40 shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke karo da juna akan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin bada kudaden da ake da za ta tafiyar da kungiyar tsaron nato da kuma batun ta'addanci da kuma mamaya da turkiya ta kai a arewacin siriya Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a yaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu sifili biyu biyu biyar tara tara hudu biyar. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai eh, injiniyan mu a yau da wanda ya haɗa shirin ya kuma sai wanda ya haɗa shirin solomon abbo ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya.